Salamu alaikum sunana Kabir Adamu shugaban Beacon Consulting aiki ne na bayar da bayanai kan tsaro. Me za ka ce kan bidiyon nan da Abubakar Shekau ya fitar don dama mutane da yawa sun yi tunanin zai iya fitar da wannan bidiyon wasu suna ganin gwamnati ta yi gaggawar cewa ta ayyana nasara kan Boko Haram. Farko dai bidiyon da ya fitar ni a nawa tunanin saboda yunkurin da gwamnati ta yi ne in muka diba tsari na yaƙi abu ne mai kyau inda za a bi maganan yadda ya kamata ya kamata ita hukumar Najeriya Najeriya ta sa masu saurari da kuma masu bincike na ciki su diba ta ina yanzu bidiyon ya fito ba don komai ba don a bi sahun inda abin ya fito a gane inda yake to wani lokaci a yaki akan yi amfani da irin haka misali kamar propaganda ko kuma mataki wanda zai sa abokin gaba ya dau wani mataki don ka gane inda ina ya nufa bayan da ita gwamnati na ta fito da bayanin cewa ta yi nasara a wannan yakin mu wanda muke nazarin abin mun san da cewa da sauran rana kaba ba don komai ba saboda watsuwar da ita kungiyar boko haram ta yi bancin watsar da ta yi ta rarrabu misali da kusan bangare biyu to don misali ka yi nasara wurin karbe tushi na bangare guda baka yi nasara ɗaya ba ko kuma baka yi ma nasara na wurin ainihin kame shi wanda yake shugabancin kungiyar ba to da saura ka ta harkar tsaro ya za ka ce bidiyon na gaskiya ne ko kuma akwai farfaganda a ciki yannan yana da wuyan tabbatarwa dalili a yadda shi ya nuna ranar 25 ga watan 12 ya hitar da bidiyon ta, amma ba wani shaida da yadda ake gane shaida ko a rike rike jarida wadda aka wallafa ranan ko wani bayani da wanda zai nuna misali da ya ranan da yake faɗi ya yi jawabi ya nuna cewa lokacin da shi shugaban kasa ya yi magana ya yi makasa jawabi ga irin suturan da ya sa ko wani abu da wanda zai nuna ma duniya na cewa a ranan aka yi to shine amma bancin haka ba wani alama ba wata shaidar da za ta nuna cewa bidiyo yau aka ɗauke ta kuma ko ga inda aka ɗauke ta shi yasa ni a nawa nazarin wato gwamnati ta shige gaban ita wannan kungiyar yanzu a wurin ma propaganda ne gwamnati ta shige gaba farkon wannan hirar ka ya ya kamata a bi salasala da irin wannan faifai na bidiyo a san inda aka ɗauke shi ya nuna fa ba mamaki shekau baya wannan cam zero da ake magana duka dai alamu suna nuna hakanan na cewa ko da jimawa ya bar wurin kuma ba abin mamaki ba ne tunda wannan yakin da ake yi da kuma yunkuri da wannan wadda ta yi ta karshe wadda take ce ma ita sojan Najeriya take ce ma Operation Rescue Final ta fi wata ɗaya tana yin shi babu ma yadda za a ce shi ya tsaya yana jira har a kawo gare shi tunda bayanai da suke hitowa daga baya baya din nan kafin kafin har ma a kai yanzu ya nuna cewa ita sojan Najeriya ta yi kusan gallaba akan yawancin artabu da suke yi da mayakan babu mayar da za a iya jira har a zo a same shi